Assalamu alaikum yan uwana barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shi. To ga anan da mustahadan buzaye da Zakiru Zakari gurin komando ga ana an shigo ya kaya kacak har da Allah an bushewa to zakir shi ne mai damara sha musta dan ya damara bola abu dan balaraba ga yanan komando sha muna ya hana muna ga muna yau gidan sabro karoli dinar <laughs> yawga sinan sannan nika gyara shi shi ɗauki wurin shi ɗauki wurin marigayi Allah ga anan ga hannuwa take la ilaha illallah musa dan buza ya ta kawo zakiru هنتن الله

shikenan shi suke oh. a dan buza shi kenan ba ka san dan ka daɗe na ba da ta kawai bari ta kumta mai bai gaye ba kan da me shina na da shi ga kan kai da eh, dan buza nan ba karami da in ba da shi ke malalaci ba a da Allah sai ayi dan kokowa wurin nan to zaman to ayi babu ruwa ne da aiki aga ya kare wannan ma haka mai na ha ya gama da shi har ta Allah ya kari ne ah, kai shi ma na maradin ah! kai kai Hei, a kan zuru, a gano. Kai, kai, kai, kai, kai. Allah kuwa, wasan sarki yai. Kai, kai, kai. Sadi mai zabani. Sadi sarki mai zabani. Yau ya hau kokowa. Ya yi koga. Ya ji shi ya yi. Ashe baba ba. Ba ce kai. tibi. An dalme shi ba da shi shiga. yana sarakawa ana juyawa an warta wuli ya shi kayan tsaye